Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, da kuma 25. Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar ɗaliban makarantun sakandare sun fara gudanar da jarabawar ƙarshen shekara a yau Alhamis. To sai dai a bana jarabawar ta sha bamban da yadda aka saba shirya ta a baya za a ji ƙarin bayani. mabiya ɗarikar tijjaniya a duniya sun shiga juyayen rasuwar babban shehun ɗarikar shehu ahmad tijjani inyas manoma a jamhuriyar niger sun fara hasashen damina mai albarka a shekarar bana akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana da kuma sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Kana ta umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar talata har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba to amma jami'an kasar ta lebanon suna ba da karfi ne akan abin da suka ce tonton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru shida fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikata fiye da wasu dubu biyar a cewar ministan lafiya hamad hassan a yau laraba gwamnan beirut marwan abud ya ce wannan mummunan ibtila'in ya kuma raba mutane kusan dubu ɗari uku da gidajensu ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau laraba a yayin da prime minister hassan diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku a faɗin ƙasar jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya ƙaru a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken zan gine-ginen da suka ruguje a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba gwamnatin shugaba trump ta faɗa a yau laraba cewa tana nan tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta china da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na amurka kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta tiktok mallakar china da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta wechat a zaman manyan barazana sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shirin da amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsabtace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa biyar da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na china da kuma kamfanonin sadarwa na china daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar amurka da 'yan kasuwarta sanarwar ta pompeo ta zo ne bayan shugaban amurka donald trump ya yi barazanar haramta tiktok manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin amurka akan damuwar kalubalen tsaron ƙasa a yayin da tankiya ke ƙara zafafa tsakanin washington da beijing yanzu haka tiktok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan satumba da ko da ya sayar da ayyukansa na amurka ga kamfanin microsoft ko kuma a haramta shi nan take pompeo ya kuma ce amurka na kokarin hana kamfanin sadarwa na huawei na kasar china daga dasa na'urori ko kuma saka manhajarsa domin saukewa da dorawa a wayoyin salula na amurka 'Yan majalisar dokokin Amurka uku sun buƙaci wasu manyan jami'oyin ƙasar shida da su mika bayanan tallafin da suka karɓa daga wasu ƙasashen waje ciki har da China da Rasha inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa. an aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in harvard da new york da yale da jami'ar pennsylvania da ta chicago da kuma jami'ar delaware tare da manufar taimakawa 'yan majalisar wajen kara gano tasirin saka jarin kuɗaɗe da ƙasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun amurka wasiƙun da aka aika da su a makon nan sun buƙaci shugabannin jami'o'in da su ba da bayanin dukkan tallafin da suka karɓa daga ƙasashen china da qatar da saudi arabia da iran da rasha tun daga watan janairun shekara ta 2015 haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar goma ga watan nan na agusta labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu fara ne da jamhuriyar niger inda a yau alhamis ne ɗaliban makarantun sakandare na ƙasar baki ɗaya suka fara gudanar da jarabawar ƙarshen shekara kimanin ɗalibai biyu a cikinsu akwai mata kimanin saba'in su ne ke gudanar da jarabawar da ake kira bpc a duk faɗin ƙasar a nan da magaran kimanin ɗalibai dubu goma sha tara ne ke gudanar da wannan jarabawar na kuma samu zantawa da mataimakin daraktan da ke kula da makarantun na sakandare a yankin na da magaran abu mudi domin jin matakan da suka dauka a shekarar bana musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da cutar coronavirus eh, tsare-tsare kamar akwai takardu eh, na ƙa'idodi wanda ake bada da abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yanzu ku ɗauka kamar wannan takarda ta da aka aiko da minister circular musa kan aiki da portable a cikin lakwaloli eh, aiki na sula waya a cikin lakwal-lakwal to wannan abu ne wanda ministeri ya yi jan ya ce to kal kowane yaro ya je cikin hilin jarba wannan ba ma cikin cikin kalaskin ba lakwalkin ma kalle shi da portable ki wani aji abin shagida eh, da salula har Allah mai doshi gida game da kayan aiki kuna da komi da komi a hannu na kayan aikin wannan jarabawa ina muku tabbacin da kowane daktar na jihohin wannan guda goma da muke da kowanne da president kin santar kin da za a yi kamar murya tana da santar hudu kowanne president yana ya tahi da kayan shi na aiki akwai kantin kantin da muke raba musu a ciki akwai duk abin da ya kamata a yi aikin wannan na BBC ba tare da matsala ba ko wani ya na shi. kasancewar wannan shekara ta bana shekara ce ta musamman shekara ce wadda ta sha bamban da shekaru na baya musamman ma ta la'akari da wannan cuta ta coronavirus kun ɗauki dukkan ka'idodi da matakai na game da wannan al'amari eh, wannan abu ne wanda damar ma da lokacin lokacin da gwamnati ya ce akwai malakwal mun ɗauki matakin na na bisa kan mu ma kowane ɗalibi na cikin jihar da magaran su dubu ɗari da dubu ɗaya ne mu na cikin jihar da magaran mun tura musu ita wannan babaskin to wannan examen jin da ya zo kuma ha'ilo ba mu tsaya ba akan wancan wanda suka wuce mun ba kowane president na santar a cikin keskin shi da zai ta yi ta aikin wannan ya tafi da shi wannan baba cikin kwatankwacin ɗaliban da suka eh, takunkumi wanda na za a ba kowane ɗalibi zai shiga cikin aji kowane mushi wanda zai tsare wannan yaren yana tare da wannan baba cikin kuma ba mu tsaya ba nan a duk santar da kuka sani akwai wannan eh, eh, mai kace abun wanke hannun wannan da sabuli an ba su kowanne in Allah ya muke ganin wannan zai sa a ci ma buri ba kan yaƙi da ta wannan cuta ta coronavirus. wannan lokaci da muke ciki damana ce kuma gashi a kwanan ana ta ruwa akai-akai ba kakkautawa. ruwa bai hanawa a yi wannan shi jarba. mun zazzaɓi shi masu kyau ke. mun duka mun zaɓi kilasoshi masu kyau kowane na wanda za za su shiga ne ba tare da matsala. to wanne ne kiran ka na ƙarshe. wani yara su sa a kansu ka ita wannan wani ruwa bai hana a yi wannan jarba. saboda muna ganin alluwa ana iya fara shi da dare a kwana ana yin shi gari har ya waye kada mutum ya ce a ni yaro na bai ba saboda ruwa ruwa ai ina ganin ai ba duka ba Nijar kin ci ake gaba da shi kuma da examen kin dukkan Nijar ne gaba ɗaya a lokaci ɗaya ne ake yin shi mabiya ɗarikar tijjaniya a duniya sun shiga juyayen rasuwar babban ɗan shehin ɗarikar shehu ahmadu tijjani inyas marigayin dai shi ya karbi jagorancin tafiyar ibrahim inyas ta faidar tijjaniya ta duniya da zama khalifa a hedkwatar inyas wato birnin kaulaha da ke senegal 'yan jam'iyyatu ansarul din a tijjaniya a nigeria sun nuna juyayin rashin da daura haramar tafiya senegal don jana'izar marigayin kakakin kungiyar murtada nuru gusau ya ce sun samu izini da jirgin da za su tafi wannan ta'aziyya su sauka a dakar daga nan su wuce madinatu kaulaha sakataren kungiyar a najeriya wacce shehu ibrahim inyas ya kafa da kansa alkasim yahaya wuri ya isar da ta'aziyya da nuna matukar juyayin rashin a hirarsu da wakilin muryar amurka a abuja nasir adamu el hikaya auzu billahi rajim wala bonnakum bi shay'in min al-khawfi wa ju'i wa naqs min al wa anfusi wa samarati wa bashiris sabirina allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi inna lillahi wa inna ilayhi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muna jajanta ma duniya musulunci gaba daya bisa ga wannan babbar rashi da muka yi na maulana alhalifa. الشيخ أحمد تجاني ابن الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه wannan babban rashi na halifa wanda rayuwar shi gaba daya ya gudanar da shi ne wurin hidima addinin musulunci saboda haka muke jajanta ma juna dukkanin shagabanni a musulunci bisa ga wannan babban rashi da muka yi da fatan dukkanin ayyukan alkhairi da halifa ya gabatar allah ya mishi mafi kyawun sakamako kuma allah ya kyautata bayan shi kuma allah ya bamu mu albarkan shi babu tsimi ba dabara sai abin da allah ya yi saboda haka muke kara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To la yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar ta Nijar inda ake ci gaba da samun saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassa daban-daban na kasar inda a wasu yankuna aka fara samun ambaliya. To ko yaya al'amarin yake a birnin Kwanni? Ga wakilin muryar Amurka a birnin na Kwanni Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Shin ya sha'anin ruwan sama a wannan shekara ta bana yake a gundumar birnin Kwanni idan aka kwatanta da shekara ta gabata ita ce tambayar da na yi wa shugaban ma'aikatar duba yanayi ko meteo a faransance ta birnin Kwanni Alhaji Muhammadu. A bana ruwa dai mun samu 31 ga wata tun fara wata zuwa 31 ga watan juye mun samu milimetar 366.8 muka samu a bana ga. A bara lokaci kwatamci na bara 31 ga wata na juyakin mun samu milimetar 172.8 kenan yanka kwatamta da na bara da na bana a lokacin 31 ga watan na bana mun samu ruwa kenan ruwan bana sun wuce na bara da wajen milimetar da na kun ga bana albarkin ruwa sun sauka sai su bisa ga bara ga wannan watan ut kowa da ya san a lokacin watan ruwa ne tun kaga kamar lokacin da aka bincike na kasashen afirka gaba ɗaya najeriya aka yi shi dama sun kwatanta sun ce allah yarda bana shekar bana tana hin tabara kuma ruwa za a same su isashi wanda in ba allah kiyaye ba za su banna kwarai a cikin kasashen namu duk da cewa ruwan saman na ci gaba da yin banna a waɗansu yankunan ƙasar kamar a birnin bayero inda ruwan suka zagaye garin yayin da hanyar da ta hita daga birnin doso zuwa babban birnin ya mai ta cire saboda yawan ruwan sama kamar da bakin kwarya da suka sabka a wannan yankin to manoma dai na cewa akwai alamun haske ga wannan shekarar ta bana ta la'akari da ruwan sama da ke ci gaba da sabka a wannan kasar kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma gandari na birnin kwanni alhaji musa gidan godiya ya mini karin bayani lalle ita dai damana shekara ta bana sai mu ci alhamdulillah ruwa alhamdulillah inda aka noman nan inda ba wurin ruwa ba shina nan kan ya bada haske wurin ruwa ko shanan nan kwance da ruwan shi amma dai in Allah so ana ganin alama haske gare ta in Allah ya yarda dabara da bana ba ɗaya na ba ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba a samu wadatacin ruwa irin na bana bana bana ko gashi nan ana ganin ma mai jaga tan tana tun kan tsaluwa tunda in ba nan da an ka buɗo mu ce rasa ruwa ba ma da sai ka ji an ce mai ta katsarna da ta ta fara zubowa Allah ubangiji shi sa abin gashi kai lamu lafiya da an ka gani dai a kai Allah shi sabka sama da ruwa masu albarka gwargwadon kasan mu gwargwadon ginonin mu da gonakin mu Allah sa dai abin gashi kai lami lafiya su kansu manoman godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala suke ci gaba da yi game da alamun hasken damanar wannan shekarar ta bana ni ne Alhaji Yakubu na Kadebede sha'anin nan na damana shekarar bana sai mu ci alhamdulillah da ruwa na muka kuka to ruwan sun samu tunda kana ganin nan dai cikin kumin tamu din akwai inda aka yi da 120 akwai 130 duk akwai ko da yake can ma dai a Kadebede mu mun samu milimetar 74 ma ke ne kace maka amma kan da damuna alhamdulillah alai sabi damuna shekara bana alhamdulillah da an yan shekaru ba a samu irin haka ba irin ta bana wallahi alhamdulillah hankali ya kwanta don dai ruwa kam ga mai dan hali fa wanda ya nome ya gyara sa taki to shekarar bana sai an dara dan hoshi yayi karamci shekarar bana takin nan tunda in duk ana ruwa fa harka noma sai da taki to lalle dai kan akwai matsaloli na manoma ga taki shekarar bana tunda yanzu kamar munan tudun ga ka gani da an ka tsaya mai ruwa kana gani ai da kaga wani ja ka san abin da an musabbabi ko to harkar ta zaka da dan nauyi kana bada abinci da yara ga aikin ga to na taki ba sai a hankali ba yanzu haka dai ma'aikatar duba yanayi da hasashe ta jamhuriyar Nijar ta tabbatar da cewa akwai ruwan sama sosai da saura idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar inda manoma da makiyaya ke shirin morewa wannan lokacin da ruwan sama ake ci gaba da shatata su a faɗin kasar kamar da bakin kwarya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga sulemu muni bar ma dauke da shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. A shirin na yau za mu shi ci gaban hirar da ta haɗa Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da wata matashiya 'yar kasar Ghana Samira Umar wacce bayan rashin lafiya ta samu ta waya a kafa sai dai kuma halin da ta tsinci kanta ciki bai katse mata hanzari ba wajen gudanar da harkokin yau da kullun, karancin tallafin attajirai ko kuma rashin sa kwata-kwata wani abu ne da bakuwar shirin ke ganin yana mai da hannun agogo baya akan maganar yaƙi da sana'ar bara a ƙasar ghana mutanen na zango masu kudi alazai malum masu wane ne suna gari suna jin mu suna ganin mu sai da mu je mu zauna kuma na sadaka wan wan ke shike musu dadi wallahi baki bi na bashin rasuwa wani abin ga cikin lasiya november kenan kai mu stadium wani babban fasa ne ba muka karya sai kin gan kayan da ya raba komi ya raba kuma wanda ya raba dukkan wani abu ne da dai muna mu yan kasa inda muna alheri sai mu taimaka mu ga cikin kuma sai mu cikin akara mu cikin wane ne mu masu kudi ba su gani mu masu muna taimako arzikin Allah ya ba su zaki su taimake mu in ba su taimake mu yau muna yawo muna bara kuna kallo kuna ce muna ji kuna jin kunya mu alhamdulillah mun mun san ba ku ba mu kuka fita muka yi bara Allah kuka ba mu tsakanin ku da Allah amma da kuka bara a gama mu ko da ma kadan ba wani kudi da yawa ba ku tambaye mu wani sana'a da kuka son ku yi ku taimake mu ko da kadan kadan mu ma wani rana ba mu cewa muna kasa tafiya ne ba mu yi ba kamar ba mu da hankali ba ko muna da vision daga gashi na koyi aikin hannu a bidin masu lafiya kawo su liman gwada musu aikin hannu ba ta cikin development of Ghana masu kuri mu suka su saya mu da su nan nono wani rana ka gori mu cikin TV mun rika manyan manyan position abin da dace ne ni yariyan zango ne mhm. ko shi muna son su taimake mu sosai su tanye mu da abin da Allah ya ba su kar bar mu baya domin mu muna bayan su muna musu addu'a kullum yau mu su taimake mu sai su fito su ga su suka fara wannan taimako su gani su kuma gani mu muna yawo muna barace ko wani abu su fito su tanye mu sosai Allah ya ba zango albarka ga MP ga MC manyan manyan petition da kuke rashin shin nan ku barace ku kuna kuna tanye masu lafiya kuma su bin bayan ku bane a mu ba mu politics mu kowa namu ne ko su kuma da mu kuma naku ku fito ku tanye mu da abin da Allah ya ba ku tanye mu don mu ma wani rana ba mu fi da samani ba mu samu sai mu sai a cikin Ghana to sai dai Hajiya Mari Maryam mahaifiyan Samira Umar ta yaba da aiki da taimakawa da Samira ke yi mata bayan ta zama mai nakasa kuma bai sa ta gaza wurin yin aikin gida na matantaka ba. Salamu alaikum, ina gaisuwa ni ne Maryam Abubakar, ni ne mahaifiyan tu. Yanda ciwon ya yi, ya tashi ya yi tafiya, yana tafiya ma ne shi jikin shi yi zafi na kashe wasu ta haka buga mai allura shi saura kasa. Don da ba ta zama ma, tana kwance kasa to shi na yi yawo yawo da shi da ikon Allah shi Allah ya muna wadata ya yi ya zauna tana ya tana rarrafe da ku na kaita na kaita tsawon aka yi mai operation to wai kugunta ta bai da karfi so shi ba ta iya ta yi tafiyan haka ba to cikin rarrafin tana ina goya ta man kaita makaranta har wadaniya ta zo ta kare da ta kare wadaniya na kaita ta kare su wurin kuma na kaita bohun senior high wurin ta kare ss da ta kare ss ce ta ce min tana son ta yi kwamfuta gaskiya shi ne ma ciwo ya buga ne na kwanta kasa shi na kasa kaita shi wani yadda yi ta kaita wannan aiki ta je ta koyi aiki tana yi amma ba mu ba mu samu wuri inda za ta zauna ta yi aikin ba ne da yanzu ga dai muke ciki na kadan kadan yadda za ta yi samu wuri ta zauna ta yi aiki don ta yi aiki aiki yana saura daki ne ba misewa don dai ni dai na zan fita shi doki kadan in fita in ta yi kana ana kin oda da su abubuwa shi fitar da shi wajen je da su sayar matan kawo samira tana tausayan ba ta so ma ta ga kwalla ido na tana share min awaye kuma tana son tana biyayya na ina yi don yanzu ga ina yi wani ranar tashi ma ban yi komi ita za ta yi shara ta yi wanke wanke ta yi girki wanki ma tana yi komi duka tana yi min me zaki gaya ma iyaye da su ma suka haifi yara irin haka ko bayan haifuwarsu kamar dai yadda ya kasance da samira mm. amma za ka ga ba su kulawa da yaran wasu ma sai su je su jefe su a wani wurin wani kira zaki da wannan iyaye wannan ina gama iyaye su yi hankali da wannan yara wannan yara ba banzaye ba ne za a yar su waje a jaye roke suna kan titi suna rarkon kudi ko a bar su dauda dauda suna waje su kiyaye da wannan su ma mu muka yi muka tanye su Allah ya ba mu yawancin rai ku bi su mu je nisa mu mun zo mu ci albarkacin su to masu nan muke dakatar da shirin na kasa a yau sai a makon gobe za ku ji wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da mu Samira Umar ne Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. madalla a gaida sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun ghana idan soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanunta na zakulu wannan shine kuwa matsafiyar ta baya da ƙwarin gwiwar da aka yi wa wata tsohuwa mai shekaru 90 dukar kawuka wadda ya kai ta halahira a kafa ba yanzu an kama ta jaridar ta ce ita wannan wacce ta tabbatar da lallai an duki wannan tsohuwa mai shekaru 90 da haihuwa ikuwa dinte a kafar kusa da salaga a cikin jihar savana yanzu 'yan sanda sun kame ta tana garkakle gidan maza an gano sunar wannan matan ne shirina muhammad da ake cewa alhajiya shekaru arba'in. an kame ta ne a inda ta ɓoye a yaji a ranar litini da dare uku ga watan agusta shekara ta 2020 yanzu haka tana hannun an sanda kuma ita ce ta bayar da umarni bayan ta bayyana cewar madam ecuador mai shekaru 90 mai ya ce ta baya da umarnin cewar a ba ta kashi wadda ya yi sanadin mutuwarta hakan din ya faru ne ranar alhamis 23 ga watan yuli shekara ta 2020 a kafa kusa da east gunja municipality in mun duba jaridar 'yan times ko wannan labarin ta ruwaito hukumar zaɓen ƙasar ta haura abin da ta ayyana samu na rajistar mutum miliyan goma sha biyar na masu kada zaɓe a nan ƙasar jaridar ta ce hukumar zaɓen ƙasar ghana a jiya ta nuna cewar ta haura ainihin abin da ta kudu ta samu na rajistar mutum miliyan goma sha biyar a abin rajistar masu zaɓe don zaɓen shekara ta 2020 da take magana a karo na bakwai na taron bari jama'an ƙasa su san da abin da ke wakana inda hukumar ke saduwa da 'yan jarida a nan a jiya Maƙadashin jagorar hukumar dr bosman na eric asar ya bayyana cewar ya eh, zuwa ran 30 ga watan yuli an rajista jimlar mutum miliyan goma sha biyar 17436 a kundin rajistar masu zaben. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta rawaito cewar shugaba Akufo Addo ya yi rajista domin katin na masu zaɓe. Jaridar ta ce shugaban jamhuriyar kasar Ghana na na ko Akufo Addo a ranar Litinin uku ga watan Agustan shekara ta 2020 ya yi rajistan don ya samu katin masu zaɓe a Rock of AG registration center da ke a cibi cikin jihar gabashi yana tare da matarsa uwar gida rabeka a kufa adu da wannan sharhi na jaridar da chronicle muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suna daga cikin barazanar tsaro mafi sauran haɓaka a duniya barkewar annobar covid-19 ta ƙara dagula lamarin a cewar hukumar tsaron amurka ta fbi tun lokacin bayyanar annobar coronavirus laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suka ƙaru da kusan kashi 400 yin kutse a yanar gizo na ƙara kasancewa ruwan dare yana ƙara hatsari da munana kana suna bin bangare ɓangarori masu zaman kansu da kuma gwamnatoci. Ana mayar da hankali akan 'yan kasuwa da kamfanoni don satar bayanan sirri masu muhimmanci. Ana bin jami'o'i da ɗakunan gwaje-gwaje domin bayanan bincike-bincike yayin da mazambata suke kuma cutar da 'yan ƙasa na gari. A ƙarshen watan Yuli, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta ba da ladan dala miliyan ɗaya ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga kama 'yan kasar ukraine wato atin biya cheslavovich radchenko da alexander vitalevich laramenko dukkansu ana zargin su da hannu a laifukan hada-hadar yanar gizo na ƙasa da ƙasa bisa binciken da aka gudanar akan ayyukansu ana tuhumar ratchenko da laraminko da yin kutsari a matattarar bayanan hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta amurka an kuma caje su da laifin damfara da sata ta aika kuɗaɗe da zambar na'urar kwamfuta cajin da aka yi musu na aikata laifuka goma sha shida Da ya hada da satar dubbannan mahimman bayanan sirri waɗanda kuma suka sayar da su ba bisa ka'ida ba don samun kuɗi har ila yau hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta shigar da ƙara inda ta tuhumi laraminko da sauran mutanen da ke da alaƙa da su an yi wannan tayin ladan ne a ƙarƙashin ma'aikatar gwamnatin tarayya da ke kula da laifin ƙasa da ƙasa wanda tare da haɗin gwiwar shirin bayar da kyauta ya kai ga hukunta masu laifi kusan 75 tun lokacin da aka fara shirin a shekarar 1986. Duk wanda yake da bayani game da waɗannan masu aikata laifi na yanar gizo zai iya aikawa zuwa ga ofishin jami'an leƙen asirin Amurka ta adireshinsu na imel wato rewards at usss at dhs.gov. duk wanda ke da neman ƙarin bayani game da Rachenko da Laraminko ko kuma ƙarin bayani a kan shirin ba da ladan kwarmata masu aikata laifukan yanar gizo zai iya zuwa adireshin su na yanar gizo wato wwwstategov slash biacheslavovich rodchenko masu aikata laifi a yanar gizo ba sa kiyayewa ko mutunta doka a kowace ƙasa a yayin da munanan ayyukansu suka ƙaru a duniya muna maraba da aiki tare da goyon bayan dukkanin gwamnatoci domin hukunta waɗannan masu laifi tare da kare 'yan ƙasa da ba su ji ba ba su gani ba a duk faɗin duniya baki ɗaya in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a cikin wata sanarwa amurka ta himmutu ga wannan yunkuri a wani sashe na hanyar shirin ba da ladan kwarmato na ma'aikatar harkokin wajen amurka domin taimakawa abokan aikinmu na tabbatar da doka da oda tare da tabbatar da adalci wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni tamar abara nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.